Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa kan korafin da manoman kankana suka yi cewa ba a tantance musu irin da za su noma. Muna kuma tattaunawa da Ibrahim Musa, mamba a kwamitin tantance iri da ke Najeriya, wanda ya fara bayyana irin matakan da manoman kankana ya kamata su bi. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya a su da wakiliyan Hauwa Umar Babban abu matsala dai da na sani guda ɗaya ce, shi wannan irin kankaran nan mafi yawanci shigowa ake da shi daga waje kuma hybrid ne wanda idan ka shuka shi bana idan ka ɗauki irin kankanan da ka shuka ka sake shukawa ba zai yi abin da kake bukata ba. Duk da na san akwai ɗakuna na bincike da nazarin halittar tsirrai kamar na jami'ar Amadu Bello na Zaria da jami'ar aikin gona ta Abekuta da Akure suna nan suna iya kokarin suna aiki su ga yadda za su fito da ainihin shi ingantaccen irin da za a iya shukawa a Najeriya kuma ko ina idan aka da aka lura da yanayin ainihin yanayin shimfiɗar kasar da muke da ita a kowanne kowanne sassa na ƙasashe na faɗin mu wato Najeriya. Sannan kin ga shi irin da za a shigo da shi a inda aka shuka shi a gwada shi aka fitar da shi iri ba lalle bane ita kasa ta zama na cewa ainihin abin da bature ke kira topography da zama ainihin duk abin da ke a waccan kasar da aka tantance wannan irin aka shigo da shi muka duba ma ga ya dace a yi amfani da shi ya kasance kasar iri da yake da wacce za a shuka a nan a Najeriya. Duk da mu kanmu a matsayin mu na hukuma muna fuskantar kalubale guda ɗaya. Kalubalen da muke fuskanta shine yawanci irin nan idan an shigo da su kasancewar guraren mu suna da faɗi suna da yawa ba ma samun ma'aikatan mu gaba ɗaya su ma mai ko ina saboda karancin ma'aikata ya kasance an je an ga wannan irin da za a shigowa da 'yan kasashi sannan mun sa shi a dakunan bincike mun duba mun tabbatar da sahihancinsa ingancinsa kusan kashi saba'in da biyar dai cikin ɗari shine muke samu muna tantancewa idan an shigo da shi. Mu dai koma kan noman kankanan nan tunda manoman sun yi korafi cewa hmm. ai ba wani ɗakin bincike da yake duba kowane irin taki za su yi amfani da shi ka kawo maganan cewa ba su da wani tsari wanda za a ce suna da murya ɗaya ko kuma su su kafa wata kungiya wanda za su je su kai korafin su to tunda dai har hukumar tantance iri ta gano cewa suna fuskantar wannan matsalar baka ganin ya kamata kawai a magance matsalar ne ko da ba a ce sai sun zo a matsayin kungiya sun kawo korafin su ba eh, to tunda kin ga musamman ma yanzu da ke gwamnatin tarayya ta saki ainihin jadawali na karkata ainihin tattalin arzikin kasa zuwa ga aikin gona wannan yana da kyau amma a matsayin mu na hukumar tantance ingantaccen iri dole sai mun yi aiki tare ka kafaɗa da ka kafaɗa da jihohin da ake noma wannan kankana ɗin nan tunda idan kin duba kamar Kano da Jigawa a ƙarƙashin ma'aikatar aikin gonarsu, mm. akwai kamfanoni masu zaman kansu ma na gwamnatocin jihohin nan kamar kin ga Jigawa akwai Jada mm. Jada na an mata rijista a hukumar mu tana yin ingantaccen iri kuma irin yana yana da kyau sosai haka ita kanta ma Kano tana da nada tana da ainihin kamfanin iri na jiha mai zaman kanta banda ainihin kamfanin kamfanonin 'yan kasuwa masu zaman kansu da aka yi rijista. Ah, ina ga abin da ya kamata su yi dole su haɗa kai da ainihin ma'aikatan aikin gonansu na jiha da kuma ainihin hukumar aikin noma na ƙananan hukumomin su inda suke wannan noma. Sannan ah, ina ga abin da zan daɗa ƙara kin ga kamar jihar Jigawa bara mun nemi ma shili gwamnatin saboda irin waɗannan matsalolin gwamnatin jiha a ah, ƙarƙashin ainihin shi shugabancin Badaru Abubakar gwamnan jihar Jigawa sun ba mu filaye a duk faɗin fadin jiha din a duka masarautun guda biyar wanda saboda idan mun zo lokacin damuna da kuma noman rani duk ainihin irin da manoma na wannan jihar suke nomawa za mu bi mu shuka sannan mu kira manoma mu nuna musu yadda za a kula da shi kuma da yadda za a shuka shi kuma idan mun gama mun samar da wannan irin ba ɗauka za a yi ba a fita da shi daga jihar manoman za a rarrabawa saboda haka babban dai matsalar dai da wanda kowa ya santa malaman gona ne a matakin gwamnatin tarayya da jihar da kananan hukumomi ba su wadaci ainihin manoman ba ya kamata ita gwamnatin tarayya da gwamnatin da gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi su baza malaman gona zuwa ga manoman mu na karkara domin su ilimantar da su akan noma na zamani wanda insha Allah idan suka yi hakan su kansu manoman za su da kufa su yi noman kuma ita kanta kasar za ta samu abin da take bukata duk da na ga hukumar nalda za ta ɗauki ma'aikata malaman gona kamar dubu talatin ta baza su a duka jihohi da kananan hukumomin da muke da su amma ma'aikata dubu talatin da waɗanda muke da su gaskiya ba za su isa ba. masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim musa mamba a majalisar tantance iri da ke najeriya da kuma wakil yamma abuja hawa umar sai kuma jule leathers gresham da ta bada umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.